Kamfunan sadarwa na salula tsawon lokacin sadarwa ga duk kiran da zai shigo daga wata ƙasa. Kamfanin na cire dala goma ko dala goma sha bakwai da tamma uku na sefa wanda gwamnati ne ake zubawa su. Tsarin da dokar kasahin kuɗi na shekara dubu biyu da goma sha tara na ƙasar Nijar ya tanada kenan wanda majalisar dokoki ke tattaunawa a kansa. Musa Cangari jagoran farar hula da ya lakanci sharuɗan lamuran kiran waya na tsakanin ƙasa da ƙasa tati ya bamu ƙarin haske a kai. Idan mutum ya yi kira a Nijar daga waje akan duk minti ɗaya na magana akwai kuɗaɗe da kamfanin sadarwa ke cirewa ya kuma zubawa ƙasa wannan shine harajin. Kuɗaɗen da ake fitarwa akan minti ɗayan kamar yadda sabon daftarin kasafin kuɗin ƙasa na 2019 ya tanada sun tashi dala goma sha bakwai da tamma uku na sefa ga kamfanonin da ba su da lisansa jekat Masu lisansa jekat za a fitar musu da dala goma ta hakan za a san adadin kiran da suka shigo daga waje da kuma lokacin da kowane kira ya ɗauka sa a yi jimilla a san ko kira nawa aka samu daga waje zuwa Nijar. Ta nan sai Alisa Fako nawa harajin ya tashi sai kamfanoni su zuba wa ƙasa. An soke wannan haraji da ake kira tati cikin dokar kasafin kuɗin ƙasa na 2018 lamarin da ya sanadiyar ƙasa ta yi hasarar miliyar 30 a ƙalla. Domin ta hanyar wannan haraji Nijar na samun aƙalla miliyar 30 duk shekara. Ƙasa ta yi hasarar miliyar 30 cikin tsammanin kamfanonin za su yi amfani da waɗannan kuɗaɗe domin inganta harkokin sadarwa. Tunda ƙasa bata cire waɗannan kuɗaɗe ba kenan kamfanonin sadarwar sun rike abinsu idan kun saurari abin da ministan kuɗi ya faɗa a lokacin da gabatar da daftarin kasafin kuɗin ƙasa na dubu 2019 ya bayyana cewa kamfanonin sadarwa ba su cika alƙawalan da suka ɗauka ba kenan babu wani amfanin ci gaba da bar musu waɗannan kuɗaɗe saboda haka gwamnati ta maida wannan haraji cikin daftarin kasafin kuɗi na 2019 har ta yi ƙari a kan adadin harajin domin can farko ana cire musu dala biyar ne a wannan karon kuma za a cire musu wajajen dala goma sha bakwai da tamma uku ga waɗanda ba su da lisansu shekat sai kuma dala goma ga masu masu lisansu g wato kusan an ninka so bi kenan.